mun sa kanmu abu akwai wanda ya sai hana mu me ya ga maka gaban riga eh wato muna zaune mun baki labari gamu ne muna zaune kawai sai ake cewa a tare a tare a tare ai ban ankara ba kowa yana guduwa kowa sai na ga wani bajimin sa ne yayo kanmu shine fa tashi ne wuf na kama kawan shi sa shi sa nan da ne yi nan da ni daga nan sai na gano wancan garin namu sai na sake gano wancan garin naku haka na rika yi karshe dai sannan ya ja riga ta ya rabar da ni amma da karshe na yi nasara don sai na kama shi shi son ka kama to shi ne aka biyo ni sai na sake zuwa na kamo wani yanzu mai gida ko nan rago za a yanka gurin malam liman ake zuwa a kira yanka amma yau kai ne ka kama bijimin sa ƙarya nake kenan a'a kun kwance ko wai ke wai ke me yasa duk lokacin zan yi zance ne sai ki rika ne ki rika ta ni haka za mu rika wannan zaman da ke? Malama ka haƙuri. Ban kayana. Ban ba ba ni gudun jin canza kaya. Wallahi ki kiyaye. Ke ma ba karamin aiki na bane wallahi sai in tarab da ke in sama da ke. Arziki inda mun karɓa girki ga mata Duniya ta yi kyau arziki ya yi. A'a, ah, ah. Malam Inusa. Barkan mu dai. Malam Inusa. Muna lafiya? Kana lafiya? Lafiya, dimi wallahi. Ina zuwa ne na ji kana tafa kana ta waka, kana ta waka. Ina cikin nishaɗi ina cikin farin ciki. Ko. Wannan makocin na ba, eh, amini na. Eh. Halluru. Eh, halluru. Shi ne aka sauka a gidansa. Allah mai eh, iko. Ya samu karuwa. Allah. Eh. Ikon Allah. Ɗazun nan muka gabe. Ɗazun ɗazun nan. Shi ne nake abin ne ya dan san mu. To. Ka san duk sanda ka ji abin arziki ya samu dan uwanka. Eh, kwarai da kai kai fatan cewar abin ya zo gare ka. Gaskiya ne, gaskiya ne. Kuma idan ka taya shi murna. Gaskiya ne. Allah cikin hukuncinsa kai ma sai ka maka. Me aka samu. <laughs> An sami an sami iya mace. Eh, an samu ya mace eh an samu ya mace ba eh, yadda ya mun bayanin ta tana nan ma an mata wanka yanzu an shirya abin da ya gwanin da ba gani din ba amma da yadda aka yi mun bayani haka abu ne yanzu kai da Allah akan ya mace akan ya mace ka taho kada wannan kai wannan wakar kamar an biya maka maka na ya mace ai larura ce ya mace larura ce da kake ganin ta Da ka an haifo ta ka yau aka haife ta to tun da kai larura ta fara tun da kai larura ta fara hujin hanci hujin kunne idan ta zo ta fara girma kai ne siyan hoda jan baki dan kunne biyar sarka shida wahala ce fa kwaranta eh, a iya shida kai ne siyan hoda to mu je bakwai idan ta zo ta ƙara girma kuɗin kitso kuɗin kitso ma sannan kuma ta zo a gangaro magana aure gado sif dubaida kai ba kayan kicin ba ma san iyaka ba ka ce wannan ba larura ba ce ga gara da ka haɗa ta da ita ai war ya mace ai larura ne yaushe ni zan mun muna an haifan mun mace a ina ni ba wata munna da zan yi an haifan mun mace ina gaya maka ai in aka haifar mun mace bakin ciki ne zai lullube ni bari in gaya maka a Allah na tuba kana wani zance an haifi mace ka kana hala kana waka kana waka sai ka gani ka gani gaskiya ne ba gaskiya na faɗa ba kenan a ah, haka ne haka ne haka ne a na ce ba gaskiya na faɗa ba wato abin ne ni na rasa ta ina zan faro maka na rasa ta inda ya kamata in faro ko hmm. ta ƙasa ko ta sama ko ta tsakiya ko ta ina da tsakai saboda abin ya ban mamaki ya ban al'ajabi ya nuna min abin da ban saba gani ba hmm. ban kuma saba ji ba hmm. domin duk inda shasha ta wa rage mara hankali bugun iska dukan shaho dukan shaho ya kai mm. kai da kaje ka wuce mm. ka tabbatar min da cewar mahaukaci ne kai ba a haife ka da ruwan hankali ba mm. idan ba sha-sha-sha ba me kwakwalwar kifi eh. donki donki da yaran eh, turanci da kwakwalwar jaki ka ce ya mace ba ta da amfani to ga mun ranar ta ga min ranar ta ah. eh, iya masu hankali ne suka na ce ka ga min ranar ta na ki na ga ma ah. ashe kai ma kai ma Donki din na bakin na turawa eh, donki ne. Na yadda da kai ne ni. Da kai da donki ne kai da iya wanda duk tafiya kuɗi. Eh na yadda. Jahilan banza jahilan wani. Na yadda donki ne. Mahaukata kawai. Indai akan wannan banza mai zubin kariya keke. Kai ni ina san haka dai ma na tsaya da kai. Hmm? Eh, ina magana kana fita ja'iri da baki uwa kororon roba. Eh, bakin nawa kwarai da gaske shi ke haka kana kallon mudu ka san ko yadda kake a'a ah, ban sani ba ban sani ba ni wallahi inda na san haka ne ma da bazan tsaya ba yanzu ma kana iya wucewa a kware kwa eh. dole ma na huce din amma dai na gaya maka ya mace larura ka gaya min larura ce larura ce na kuma gaya ma wanda dai bai san oh. mutuncin ya mace bai san mutuncin gyati matar da ta haifa ba ai uwar da ta haife ma gyati ba ah, da Allah kar zancen kuma yayi tsayi ai ba ai daga nan na fara din eh, zancen ya fara nema ya wuce eh, ni nan ma ka san wani lokacin ai ɗaukarwa ne ne da ni kamar takuna. Mm. Ni yanzu haka mata ta haihuwa ko yau ko gobe kuma addu'ar da nake Allah ya sa ta haifi ƴa mace. Mm-hmm. Eh. Shi ka zo ka ƙara Allah ya sa ta haifi ƴa mace. Ta haifi matan ni ba na son mata. Ba na son a haifi ƴa mace a gidana. Ka ji ka ƙara ji. ba za a haifi ya mace a gidana ba in kuma aka haife ta ranar za a bar gida duk matar da na auro ta haifi ya mace a gida a gidana barin gidan za ta yi barin gaya maka aikin na fasa zuwa inda za ta

duk wanda yake da lalura ya zo ya same ni ga biyan bukata za ta samu da yardan Allah dan ba haye bane ni dan gado ne eh babana ya gada a wajen babansa babansa shi kuma ya gada a wajen kakansa ni kuma na gada a wajen babana eh duk magani in dai ta lalura ce ka zo za ka samu biyan bukata a waje wajena kakai nauyin baki yaro eh biyan bukata ta fi aje gwanta eh duk wani mai lalura ya zo gani biyan bukata insha Allahu ɗan haye ba ɗan haye ne ni gado ne ga daidai gaba da baya don haka ku zo ku samu magani kowace iri kuke bukata eh, ga magani eh, likita bokan turai sha yanzu magani yanzu biyan bukata sai Allah a zo mu kuma mu jaraba da yardan Allah za a cimma yadda ake so haka ni kuma na gada a wajen babana don haka ka ku nauyin baki ku zo ga magani ah! barka da barka. Ya an yi lafiya. Ya jama'a. Alhamdulillah. To dan haka kai-kai nauyin baki duk abin da ke damun ka ka faɗa. Wato ni Allah shi ta mala Na'am. Ni ina da wata larura ne? Ba larura ce ba larura ba ce. To saboda ni dai ni tafi damuna. To, ko ba haka ba. Don haka kake nauyin baki eh. faɗe ta yanzu nan insha Allah za a biya ma bukatar ka. Wani lakani nake nema. Lakani na farin jini. Alhamdulillah ai faɗuwa ta zo Ina san ungwanni ina da farin jini. Alhamdulillah. Ba eh, ta kaice irin maganin mata din nan wannan in dai kadin da kace kace yaki eh. zo mu ji mm. bini mm. wa irin wannan abin kawai ka ga dai ta abin nan. Ai bawan Allah ka kwantar da hankalinka faɗuwa ta zo daidai da zama. Eh dan gado ne ba dan haye ba. Kyau. akwai maganin da za a baka wannan da kake magana shine maganin da na fara badawa a farko aka bani kyautan gida aka bani kyautan mota har haji an kai ni akan wannan magana dan haka an kana ma bukata na haihuwa ina da shi a ni na haihuwa wannan ai ruhun zance ne na riga na gama da wannan shafa da ba da je wannan dai saboda dai a yanzu dai a duniya muna eh. son irin ku wanda ba ku nauyin ba ba sai na tafi ka cewa ina ma na ga masa lalura an gama ai sha yanzu magani yanzu ne mutum idan na ɗauka na baka mm, eh. gara in gaya ma dokokinsa kar ka saba mm. ina ɗauka na baka sashi a jiwo duk mm. macen da ka gani ce mata biyo ni raƙumi da aka lashe na sai yadda kai da ita gaba daya to ai ga da nayi Allah Allah maka albarka in ka ji daɗi ma zan gaya ma inda zaka zo ka samu ƙara ma mutum da kyau kuma ba wani abin sadaka muke karɓa ne ba eh. ai malam zaka ji mujiya ne ne bakin hali ne. Salamu alaikum. Sadiya. Na Na Sadiya. Yawwa. Kin dade biki fito gani kai kamar ma in tafi. Wallahi ina na dan ƙara sawa aiki. Nan tana lafiya ne. Lafiya kalan wallahi. Kuma da. Ko Sadiya wallahi ina da wata tambaya da nake so na biki. Allah ka kuma wani abu. wannan wace idiyar tambaya ce 'Ya'yan gidan namu ne baka sani ba kuma yau wallahi ni 'ya'yan gidan naku dai nake tambaya ku ku nawa ne kuma hudu ne hudu ni ba Allah eh, ni ba Allah ku hudu amma dai wasu ba sa nan dan bana ganin su akwai laraba tana aure a nan dan tsinki to sai kuma a'i tana nan ita ma tana aure a'i mu hudu ne namiji daya a'i a'i ba bi kenan sai ni eh. sai rukayya rikayya. Mu hudu ne sai namiji ɗaya Usman daman ka san shayi shi. Eh na na san Usman. Amma dai hudu. Mata hudu? Mata hudu namiji daya. Da nan gidan naku? Hmm. Kai. To. Wallahi. Mata hudu? Mata hudu. Baba ku tayi fa. Wallahi. To amma fa da saki. Wallahi da saki. Ban gane abin da kake. A'a na dace da sake. O oh, dama abin da kake nufi kenan shi sa kake min wannan tambayar? Me nake nufi kin ji na ce miki wani abu? Ni dai na ce da sake. Na dai gano inda ka dosa abin da kake nufi? Me nake nufi? To ai na ji kana cewa wai da sake. Eh kawai wannan na faɗa ne na ce dai da sake. Amma dai ƴaƴa mata hudu. Au ƴaƴan matan ne kenan baka so. Hudu. ƴaƴa mata ne baka so. To ba a haihuwan mata aka haife ka? ko kuma namiji ne ya haife ka. A ah, da Allah dan tsagaita zancen ki. Ya ba zan gaya maka ba. Kuma ni daga tambaya kawai. Ni mace ba mace bace aka haife ni ka zo neman aure na ba haihuwar mata me yasa ka zo? Mace ce. Mace ce. naka ne abin naka na ga take ka rashin mutunci ne kai tun in namiji zaka aura ka aura. Me ka wannan Amma da zai ku ƙara zuwa inda nake. Me ya ka wannan magana? ƙara zuwa inda nake sai na sa yara sun ma a tilli. Yawwa. Kawai sabi da yi magana an haifi ƴaƴa mata huɗu a gidan. Eh na ka ƙara zuwa inda nake. Ka je can inda muka. Ni da abin da nake nufi. Amma tun da aka haifi ƴaƴa mata huɗu a gidan ku ke ni ma na aure ki. Ai ila sai kin haifi ya kai takwas ma. Sai kin haifi ya kai takwas. Me zan yi da ƴaƴa mata ni? Me zan yi da ƴaƴa mata? Eh mata ai in ku in sun yawa ai gida ya ɓaci min to ni me zan yi da ƴaƴa mata ne? Ah! ko ina ka ce wai an haifi 'ya'ya mata 'ya'ya mata ne eh

Sannin ke mata. Barka dai. Yawa yan mata ya gari. Dama na daɗe ina neman ka. Yarinya faɗa gani sha yanzu magani yanzu faɗa a baki magani yanzu ki je ki amfani da shi yadda Allah ki cimma yanda kike so. Wannan maganin farin jinin nake da bukata. Baiwa Allah duk wannan farin jinin da kike da shi ko da yake an ce kana da kyau ka ƙara da wanka. Yawwa. Aini idan na ga budurwa ta zo to ina ganin ta na san cewa magani take bukata na farin jini da samari za su rinka taruwa kofar gidansu. Eh, dan gado wanda na fi dan haya. To kin ga wannan zan bashi. Wannan ki kokari ki amfani da shi ki samu nono ko ko ki sha da da kunun tsamiya. Eh, ki barbada eh, in kika ɗibo kika danko da wannan yatsai hannun guda biyu sai ke barbada da bismillah. sai ki kwatanta niyya a to ba ko biki fa sadaka ba ya yawa sai dai a ce yana kaɗan eh, to sadaka ma yi to Allah ya ba ta hakan dai da na gaya miki shi za a yi ina mai neman biyan bukata zo ga ɗan gado wanda ya fi ɗan na haya kakwi na yin baki na sake zuwa muku kamar yadda na sake zuwa eh ku zo gani ku sha magani ku ga biyan bukata da yardan Allah dan ba ni nike yi ba Allah ne ke yi eh Ina samari da 'yan mata yau ga. biyo ni biyu ka fara ke ce ne ce wani wallahi an dai samu dai kawai dai maganar in ta bin ka ban gane in ta bin ba a'a ya ban maganan nan inda kika ji ta ka duwala duwa annabi to Allah ki fata asabe a ah, asabe asabe dan Allah ka ki ga magani bai yi ba ce ta gaya masa ta gaya masa shi ma ya san kawai ai tigeza to la maganin nan ne ko kuma ita ce biyu saboda mijin naka dan nawu ne ita maganin bakin ta man da da rashin mutunci a ce mutum da girmansa da komai da gaishe ko yake ta kai kadai kina tafi ina cikin wani ke kadai kina tafi sai su faɗa ki yawwa kamar ya wulaƙanci ba ke da wulakanci wannan abokin naka mana wai na gaishe a hanya na gaishe shi a matsayinsa na abokinka wayan ta bin shi ya walan Eh. Haka ya gaya min mana. Abin da muke mutane shine ni ma yanzu zai da kaina. Abin da kuke dauke oh, dama har da kai ake ah, irin ma'ana abin da nake nufi. Yanzu mu da muke sa mutane a gaba muna musu faɗa akan kallon matan mutane shine yau za a dawo a ce mata ta za a ce wai ta mazo ba ma a kalle ta ba ta mazo. Ke kin tabbata haka kuka yi a wani? Zan masa ƙarya ne. da abin da kai shuka dole ka jera ba abin ka da abin da kai kuma dole ka kalli abin ka ko karba in je in jona abu ba komai ya kake ta kallo na sama da ƙasa a to ai abin da yasa in ma na kai a Yaya mutse na san na san abin na san irin matakin da zan dauka Salamu alaikum. Salamu alaikum, garzani. Ina ba da ku. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ya dai kake neman tsira mana awakai? A'a. Kai kai kai kai inusa inusa. Eh garzali garzali. Gaisa mana. Ha? Inusa inusa. Barka mu dai. Muna lafiya. Ga ka inusa haka ka canja ka yi shar. Allah wallahi kamar aure ka saki. Allah bala. Allah. Kai kai kai kai. Karuwa ce daga min indillahi. ikon Allah eh. Allah ne da ya so wallahi ka san shi Allah ba yadda bai iya ba kuma kana rayuwa ashe kai arzikin naka ma kaɗan ne shekar ta cinna gaskiya ne wani ya ci arzikin 'ya'yansa, wani ya ci na matarsa gaskiya ne wani ya ci na ƴan uwa gaskiya ne wannan dai ga dai arzikin ya'ya arzikin ya mace. Ban gane ba arzikin ya mace kai kana da wata ya ne? Ban baka labari ba kwanakin ba? Eh. Nake cewa mata ko yau ko gobe haihuwa? Eh. Ai asibiti ta haihu ta haifi yan tagwaye yan mata guda biyu. Sai aka yi wani sara akan gaba. Na'am. Da matan akwai wata kyauta da aka tanada a gwamnatance eh, ta duk inda aka ce an samu haihuwa fiye da ɗaya mm, sai biyu eh, uku eh. ko ma dai nawa ne dai to akwai kyauta da ake baiwa uwar jariri da uban jariri har maza ko kwa mata kawai in aka haifi mata in dai aka haifi ya biyu ko fiye da haka to wannan wata wani shi ne daga matar gwamna Allah da ikonsa ana haihuwa sai ga wuyu wuyu wuyu wuyu wuyu kukan jaririn ke na fa kukan jarirai motoci sun shigo na matar gwamna hauto ana zuwa da suka shigo ɗakin haihuwa eh layi tana bi layi layi layi daga kan wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai aka zo kan mai ɗaki na aka ganta da ƴaƴan nan guda biyu a cikin matar gwamna ta ɗauka ta yi murna ta yi murna aka ce ina uban yaya eh, ni kuma a sannan na shigo Allah eh na ce gani na ce gani ke daɗe aka ce to albarkacin waɗannan yaya eh aka ce da kai da mai ɗakin ka eh. za ku je ku soke yi bana a dai albarkacin wannan haihuwa nan yara kaga buhun shinkafa buhun shinkafa takwas eh eh buhun masara goma sha shida. iya Buhun gero goma sha shida. Wai almara ce wannan ko gaske ne? Wannan gaske ne suna nan a gida an jirge. Ya? Kai din duk arzikin ‘ya'ya mata. Allah. <laughs> Ai haka zancen yake. Ni ai yanzu da nake gaya maka ma ni ‘ya'ya matan matan ma ni ba sa so. Gaba ɗaya matan ma ni ba sa so na. Wai sun samu labarin na taɓa cewa ba na son ‘ya'ya mata. Hmm. Shi isa gaba ɗaya ba wacce take so na. Eh, a ai biyu ce ta haɗa maka kai. Eh. Na farko zubinka ba duk ‘ya mace ce za ta ganka ta eh na amna kai ba aka fi ni kyau na biyu kuma ga shi ka riga ka kushe su e. eh amma dai abin da za a yi eh ka yi hakuri to shi ai Allah baya hana ba ka gano mun wata kenan eh a hakuri za ka yi idan wayannan jariran da aka haifa suka girma zan duba yiwuwar baka ɗaya a daga yanzu zama zan yi sai na jira jarirai kenan shi arziki mutum ba jiran arzikin sai yake kuma arzikin ne zai biyo kai kakkai min rashin mutunci da Allah kakkai min rashin mutunci ya ina fama da wannan abun kai kana fama da farin ciki ni ina fama da bakin ciki kuma ka zo kofar gidana zaka yi min cin mutunci gaskiya ne yadda na ce maka yi a ba eh naji naji naji naji Allah Allah na roƙe ka Allah Allah na roƙe ka ƴaƴa mata Allah Allah Allah abinda ne na baya Allah na tuba ƴaƴa mata Allah Allah ya'ya mata ita kuma addu'a goro ba kasafai take da shiga ba a ina ba addu'a wanda ba ta karbuwa za ka yi mun baki Allah ya'ya mata Allah ya yarda ni ma Allah ya tana shiga daga cikin samu ya'ya matan nan na yi kuskure a baya na yi kuskure wallahi wallahi wallahi ne rajulai